والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمك مكسابة أتي قبل كراتم من أن اللتافين مكتفر خليل في الفقه المالكي wanda alimam khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka zaya. idan ba manta ba muna bayani dangane da abin da ya shafi jihadi da kuma matsalolin jihadi a bisa matsabar alimam malik bin ana rahimahullahu ta'ala kamar yadda mai wannan littafi ya kawo a yau darasinmu na ɗari biyu daidai za mu taki daga inda aka ce walil imami al-muhadanatu li maslaha wato liman shine shugaban al'umma saboda mafi yawa waɗannan littafai in ka ji an ce al'imamu ana nufin shugaban al'umma kwata-kwata shi yasa a da liman shine sarki shine alkali shine shugaban gwamnati shine shugaban sallah sai dai idan ya wakilta wani ina fata an gani in ya wakilta wani to zai zamo wakilinsa ne a wannan wurin shi kuma yana shugaba gaba daya saboda haka shugaba an ba shi dama saboda maslaha ya yi almuhadana abinda ake nufi da almuhadana shine sulhu domin musulmi su samu sassauci ko saboda rage zubar da jini idan ba ku manta ba tun farkon karatunmu malam ya ambata mana waɗansu abubuwa sai dai a jirkice tun da babin abin da ya shafi jiziya ne ko eh, jiziya ne ba jihadi ba amma da yana karkashin kitabu jihad saboda mu alamu araba amma a wani bugun ba araba ba eh, Ya sa na ce jihadi da matsalolin jihadi saboda jizya harajin da za a biya a ƙarƙashin jihadi ne ana biyan haraji ne idan an samu galaba akan waɗanda yake ba musulmi ba musamman ahlul kitabi sai a yi yarjejeniya da su su biya haraji wa gwamnatin islama domin a tsare musu lafiyansu da mutuncinsu da dukiyansu da sauran al'amura kunga kenan idan sun shiga wannan karkashi sun zamo mai sun zamo kafiran amana suna karkashin gwamnatin islama akwai waɗanda ake zuwa har garinsu a samu galaba a kansu ko za a yaƙe su su ce a'a ku yi haƙuri za mu biya haraji su ma suna karkashin waɗannan kaso na farko kashi na biyu akwai waɗanda malam ya ambata mana waɗanda ba musulmi ba ne ana yaƙi da su amma suna son su shiga ƙasashen musulmi domin harkokin kasuwanci aka ce akwai abin za a karɓa da gare su ba haka salon alun za a ba su shigo ba saboda haka duk kafirin da yake son ya shiga kasashen musulmi to za a baki dama amma banda makka da madina ina fata an gani to waɗannan in har aka yi yarjejeniya da su to a ka'ida sai an cika musu alkawarinsu da yarjejeniya domin babu bambanci wajen kiyaye alkawari da amana da kuma abin da ya shafi gaskiya da wanda yake musulmi ko ba musulmi ba wa ku bil ahdi innal ahda kana mas'ula kashi na uku su ne waɗanda yake ba mamaki za a samu musulmi su suka tsorata suna ganin in an yi yakin nan to fa za a gama da su gabaliya ko saboda wata maslaha kamar yadda malam ya ambata maslahan nan zai zamo abin amfani ga al'umman musulmi sai su ce to a dakata da yaƙi kamar yadda manzon Allah ya sulhul hudaybiya a sulhul an yi yarjejeniya za a zauna tsakanin musulmin da suke madina da kewaye da kafiran da suke makka da kewaye cewa babu yaƙi na tsawon ashara sinina shekaru goma har waɗansu musulmi suna ce yaya za a yi haka bayan mu muna ganin muna ta cin nasara manzo Allah yake ku bari na san abin da ni nake yi saboda haka ke yana hukunci abin da su ba sani ba shekara goma babu yaki an kulle yarjejeniya a haka annabi ya ce ya yarda sai dai kuma ba shekara goma ba ka yi fatuhu makka saboda su kafirai su ne suka warware alkawari dama Allah tabaraka wa ta'ala yake akwai ha'inci a cikin wayin mata kafanna min qaumin khiyanatan fambis ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'ilin idan ka ji tsoron za su ha'ince ka fambis ilaihim ala sawa sannan lokacin da suka zo suka ce suna neman ayi yarjejeniya wa in janahu lis-salmi fatinah laha wa tawakkal ala Allah saboda haka duk ayoyi sun yi bayani sai dai suna wurare ne daban-daban kuma kamar yadda nake jaddadawa duk sulhun da aka yi ko da musulmi za su takura inda akwai wata maslaha da za a cimma mata to fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum wannan ita ce kaida in su sun kiyaye to fa dole musulmi su kiyaye amma idan ba su kiyaye ba to fambis ilaihim ala sawa shine yadda suka yi ganganci kuma sai ku yi musu ganganci domin su gane cewa kuna da wayo shi yasa wani lokaci akwai inda haƙuri za a shiga babinsa gaba ɗaya akwai kuma inda wani lokaci haƙuri wato ka gwada mutum cewa fa ba za ka haƙura ba don ka yi maganinsa nan gaba yana iya yiwa wani zai zo ya ci mutuncin ka ce babu komai ka yafe to gobe ma zai sake to in gobe ya ci mutuncin ka sai ka ce ka yafe jibi ma sai ka ce ka yafe manyan bayin Allah su haka suka ce kai ta haƙuri Allah zai zo ya karya shi wata rana to amma mutu wani bangare a duniya ce mutum ya zo ya ci mutuncin ka na farko ka ya in ya sake zuwa na biyu in ka tashi cin mutuncinsa ka hada har da ubansa har da ubansa da uwarsa to ba zai yi karo na uku ba yun zai tashe wannan wannan shege ne kwarai eh, da gaske ke sa za ga wani da farko za ka masa zai hankuri amma na biyu ko na uku to fa shi in ya taki zai maka faffaɗa ne saboda nan gaba ma an kaga wani kare yana ki ba za ka masa biya ba to amma komai hakurin ya fi saboda akwai ka'ida annabi ya riga ya fada cikin hadisi mutum da ya zage ka to kai karka zage shi in ya zage ka karka zage shi idan zai fada da kai karka fada da shi saboda Allah zai rama maka saboda haka kana zaune za a ce maka ai kaza kaza ko ta rana maka ka je ka zaya a kansa Allah sarki to duk abin da kake mun shekara da shekaru ya kamata ka nemi gafaran Allah don naga kaman kai kusan tafiya warai da gaske ka nemi gafaran Allah don kai kusan tafiya ko kuma ni duk abin da ka mun yanzu ina tausaya maka halin da kake ciki ni na yafe maka ya yafe maka in ka riga mu sai mun zo in kuma mun riga ka tunda kai ma baka da tabbas sai kaga wannan wa'azi ne amma ba kowa ne zai iya yi ba eh wani ma karan farko kamare kin yi taki taya maka uku lafiyayyu kamare ki daya taki yayi biyu akwai uku lafiyayyu famanita da alaikum fa fatadu alaihi kana taba ki wannan aya zai kawo sai dai ko ba zai karasa ba bi misali mata da alaikum ba zai karasa ba wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma bihi wa la in sabartum lahu khayrun lis sabirin fasbir illa bakin ko mun shiga wani abu daban dai bakin din na wani malamin mu ne yake in yayi sai ce yana mana lakta a university zai ce ana za dai bakin saboda yana da wahala a ce ana karatu a ta tafiya akan siryan abu guda sai dai sabanin karatun zaure irin na da ko a dadin ma ba duka malamai ne za su yi ta tafiya ziriyan ziriyan ba sai dai mutane da yawa domin karatun zaure ne muke yi inda ta fi fassara taram taram ba zan yi ma dogon karin bayani ba fassara kawai zan yi muka yi layi goma ko layi kaza ke alhamdulillah shi kenan to wasu malamai ne za su dan daga kai su dan yi karin bayani ko suka dubi matsayin dalibin amma da yake kun san karatun zaure da yawa ana yi da mutane da yawa ne to shi yasa sai ya ta tafiya a gurguje kawai in Allah ya sa ka gane ka gane in baka gane ba kuma shikenan amma yawan maimaitawa da lazimtan abu zai taimaka maka eh to namu mu ma zaure zauren ne tunda ba kasafa yake karanta littafin a ko ina ba eh, ya shafi zaure-zaure amma dole wajen karin bayani za a yi wajen fita kuma daga wato za a sake a kama shoulder a yi wani abu sana dawo kan hanya to wannan kenan saboda haka walil imami lalle shugaba na musulmi an ba shi dama ko na'ibinsa almuhadanatu a yi sulhu na yarjejeniya kamar yadda annabi ya yi sulhul hudaybiya tare da kafirai li maslahatin saboda wata maslaha musamman wanda za ta kasance abin amfani ga al'umman musulmi amma mala ya ce in kala an ka sharɗin idan abin ya ofanta wato gabarin kamar wani sharaɗi baqa'i muslimin wato wanzuwan musulmi a halinsu misali kafirai sun kama wani musulmi sai suka ce to a zo a yi yarjejeniya a yi yarjejeniya babu yaki amma idan ya kasance za su ci gaba da rike musulmi kuma a samu matsala ya fita daga cikin wannan yarjejeniya ba zai ba kan musulmi guda daya za a iya yakan al'umma duka gaba daya to wannan maganan da malam ya kawo ya ce in khala an ka ka sharti baqa'i muslim wannan ya gwada akwai saɓanin fahimta na waɗansu malamai waɗansu suna ganin musulmi guda ɗaya ne ana iya bari a hakura da shi ina fata an gani saboda haka akan musulmi guda ana iya yin yaƙi akan musulmi guda kuma ana iya hakura idan an dubi maslahan da tafi rinjaye wa in bi malin ya kamata a ce akwai kwama a nan wa in bi malin yana nufin cewa walil imami almuhadanatu li maslahatin wa in bi malin ko kuwa ba su dukiya ko akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama binnin Madina ya duba ya ga madinan nan da mutanen madina suka ce ya dawo ya zauna za su taimake shi za su kare shi da shi da mutanensa sai ya kasance yaƙi yayi yawa ana yawan kashe mutane ga farmaki na kafirai ta kowane bangare ga tsoro sai annabi ya tara mutanen madina zai ce yana ganin kafiran nan mu yi yarjejeniya da su idan aka noma 'ya'yan itace na birnin madina don sun fi noma 'ya'yan itace akan cimaka ku ne kuke fama da noman dawa da masara da gero kuma ma ba ku amfani da shi yadda ya kamata su mafiya yawa yayin itace ne ya ce mu yi yarjejeniya a ɗauki wani kaso a rinka ba su domin su bar kawo mana farmaki kar su kawo mana yaki kada su tada mana hankali yana magana ne da mutanen madina mutanen wurin sai wasu shugabanninsu guda biyu daman su ne suke magana a zarin shugabanci kuna tare da al'umma mutum guda biyu ko uku dole su sa shugaba guda daya a tsakaninsu duk lokacin da aka je shi zai yi magana in ba ya ba da dama ma wani ba ba zai yi ba mu kuma sabanin yanzu ko malamai ne zaka samu ba su da tarbiyya mu mushilan mu kenan a yanzu yanzu ga muna karatu da ku da me in wani ya yi wuya to shi kenan wata rana zai iya cin mutunci na zai iya rike lasika ya ci mutunci na saboda yana ganin shi ma ya kai wani waje shine problem din malaman Najeriya ba mu da tarbiyya wannan kafa a gaban kowa to yadda malamai ba su da tarbiyya suke koya wa mutane rakin tarbiyya waɗansu malamai to haka ma al'ummar najeriya ba su da tarbiyya don idan kana tafiya da tsari shugabanka inda ba ya saba wa allah da manzonsa ba ne ko da wani kuskure ne ya yi a lokacin ba za ka tanka ba shiru za ka yi shi sa a gwamnati yanzu suka fitar da abu ko gwamna ya riga ya sa hannu ko da kuskure ne aka za a yi implementin nisa saboda ba a karyata gwamna ba a karyata shugaban kasa sai dai da yake yanzu abin nan din siyasa ne za su iya daga baya a gane akwai hatsari to dabara ake yi da dabara da dabara da hikima shine har za a janye wannan ba tare da mutane da yawa sun gane ba amma babban problem din mu shine rakin tarbiyya kuma na faɗa muku wallahi har tsakanin malamai abin da yake cutar da mu kenan ga karatu ga haddan qur'ani amma babu tarbiyya Allah ya sauke na'am wa in bi malim koda da dukiya to shine manzo Allah da ya magana da mutanen Madina sai shugabannin su sai suka ce mazo Allah muna so mu yi tambaya wannan wahayi ne Allah ne maka umarni a dauki wannan mataki ko kuma shawarin mu kake nema abinda muka bada shawari shi za a aiwatar annabi yace ba wahayi ba umarni bane ba umunni bane shawari nake bayarwa shi yasa nake tambayan ku me kuka gani tunda ku muka zo muka same ku sai dai daga cikin su yace ai babu yadda za a yi mu ɗauki wani abu mu ba su mu mutanen madina tuntunin sun iyaye da kakanni duk abin da muke noma ko abin da muke da shi ko dai mutane su zo su saya ko mu ɗauka mu ba su kyauta ko idan bakonci ne suka zo mu yi musu don a ka'ida ne ba in ya zo gidanka zai kwana uku a gidanka ko ba za ka tambaye shi ina zai je ba ina ya fito ba saboda haka a cikin kwanaki uku din na ya kamata a ce abincin da za ka ba shi ya bambanta da na gidanka musamman ma yanzu da gari yake zafi haka kawai mutum zai yi niko gari ya ce mala ibrahim za Allah ina zuwa bauchi zan zo kwana uku a wajenka to lafiya ne eh akwai wani abu ne da zai kawo ni to a ka'idan musulunci ba za ka ce me zai kawo ka ba yanzu ga waya mu yi magana a'a saboda ya san malam ibrahim businessman ne kuma ya san mutane ashe gari ne ya masa zafi a can gidansa ne kawai ya tsuma shi zai zo ya lankayo a cikin malam ibrahim ya kwaci girki na kwanaki uku kwana uku na yi za ka tambayi shi mai ya kawo ka koma za ka tafi bane sai ya ce to zai koma bayan waɗansu watanni ya sake dawowa ya kwaci girki don gwargwadon yadda ya fahimci an karɓe shi to gwargwadon sake sa kenan wa ka'ida ko da ba musulmi bane idan ya zo za ka baki wannan bakonci na kwana uku kwarai da gaske zaka ka baki wannan bakonci haƙƙi ne na kwana uku saboda idan ka wannan kyakkyawan mu'amala zai iya karban addinin Allah shi yasa sai yace ce ba sa cin abincinmu wato mu idan ba hanyar ciniki ko kuma ta hanyar wato bakonci ba saboda haka yanzu Allah ya kawo mana musulunci mun samu daukaka kuma mu je mu kaskantar da kanmu gaskiya mu ba mu goyon baya sai Allah ya ce to shikenan kun ga da sun yarda da an yi a rinka ba da wani abu lokacin da musulunci ya karfi kuma ya ce ba zai bayar ba to sai mutane suka ki yarda ba kowane abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake jiran wahayi ba akwai abin da yake neman shawari daga wajen sahabbansa wa shawirhum fil amri tunda Allah ya masa umarni akan wannan wa amruhum shura bainahum suna yin shawarwari a tsakanin su to shi yasa ana malai wa in bi malik amma malamai da yawa sun ce gaskiya idan ba abin ya kai inna laha ba ba yadda za a yi musulunci shi ya dauki dukiya ya bayar domin saboda kar a yi yaƙi, dun nan da nan kafirai za su gane shi ba ku da karfi su murkusa ku lokaci guda eh, ko da irin barazanar nan da hikima ya kamata yi illa li kaufin sai dai idan akwai tsananin tsoro eh, illa li kaufin sai dai idan saboda an dauki dukiyar aka bayar akwai wata matsalar da za ta faru to ba za a bayar ba wala hadda a cikin wannan babu iyaka to annabi ya yi ashara sinina shekara goma amma ba kai goma ba shekara daya biyu uku sai aka yi fito maka shi kenan shekaru goma wannan yarjejeniya ta lalace tun da kafirai su suka fara warwarewa annabi ya ce babu yaƙi tsakaninmu da ku suka ce haka ne shekara goma zai ce rubuta suka ce duk wanda ya zo ya kama kafanmu yana tare da mu ya ce na yadda ya ce nima wanda ya zo ya kama kafa na yana tare da ni suka ce sun yadda sai aka samu kabilan da ba musulmi ba akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba da yawa su sai suka ce za su yi yarjejeniya da annabi sun ga kafirai ba za su hana su ba kuma suna tare da su wasu kafirai kuma tsantsa suka ce su da kafirai za su yarjejeniya sai aka yi haka to waɗanda suke kafirai tsantsa su ne suka tsokani wanda yake gaure wanda suka yi yarjejeniya da annabi da suka tsokane su suka gaba za su iya yaƙi da su ba sai suka ce ma iyayen gidansu shawa suka ce ku taimaka mana suka taimaka musu da waɗansu mutane a boye da makamai sai suka zo suka yaƙi waɗannan mutane waɗannan mutane da aka yaƙe su suka fahimci haka shine suka turo wakilai zuwa wajen annabi suka zo birnin madina kwarai da gaske jagoransa ya yi bayani ya ce to ga abin da ya faru annabi ya bincika ya ga haka ne abin da ya faru ya ce ato shi kenan ya ce musulmi ku ɗauki abin nan yake shekara goma nan kowa ya zo har wuya yana ganin abin ya yi yawa to shi ya sa muddaɗin nan ba iyakance ba shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara goma ko ma ya fi haka eh, saboda maslaha Wa ba Allah ta zai da ala arba'ati shorin? sai dai ga masabar malikiya ana son kada ya wuce watanni hudu fasiru fil ardi arba'ata ashurin watanni hudu saboda istinbadi da aka yi ina ba an gane amma in fi aka ba matsala wa in istashara khiyanatahum amma idan ya ji tsoron ha'incinsu na baza ko sai ya watsi da yarjejeniyar wa'an kuma ya musu gargadi ya sanar da su shine kamar yadda aya ta faɗa cewa wa in ma takafanna min qaumin idan ka wato ji tsoron wani abu daga waɗansu mutane khiyanatan na fam bi ilaihim ala sawa wa wajabal wafa'u kuma wajibi ne a cika musu alƙawarin su wajibi ne a cika musu wa in bi raddi raha'ina ko da ko da mayar da abubuwan da aka yi jingina ne sai aka kama waɗansu mutanen su sai aka rige su da suka zo za a yi yarjejeniya suka ce su sun yarda amma sai an mayar musu da mutanen su waɗannan abu bayan jingina kursunonin yaƙi eh, kamar yadda ake yi a yanzu irin kamar su watin duniyan yanzu abinda ake yi kenan kasashe sai dai su yaƙi yaƙensu na zalunci ne ka duba rasha da ukraine zalunci ne da yadda kasan siriya ake yaƙi zalunci ne shugaban ya ce shi ba za a kawar da shi ba ya samu magoya bayansa wanda suke kansa su ma sun samu magoya baya an hargiza kasan da kasan yamen su in ka bincika shugabanci ne rikicin da ake a libya duk zalunci ne allah ya wake saboda haka babu yakin musulunci ko laya ciki walau aslamu ko da ko waɗanda suke hannun musulmi sun musulunta kaman aslama kaman wanda ya musulunta ko shi kadai ne suka ce a mayar musu da wani to a mayar musu wa in rasulan ko da kuwa dan aiken su ne da ya zo ya ji dadi sai ya musulunta da suka zo kulla yarjejeniya suka ce shi za a mayar da shi to in dai ba an fahimci za su zalunce shi ko za su kashe shi bane za a ba su kayan su in kana zakaran amma da sharaɗin idan ya kasance namiji ne idan mace ce ba zai yi ba fa in hunna mu'minatin fala hunna إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا saboda manzo Allah ya mai da Abu Jandal kwarai da gaske Abu Jandal shi bai san babansa ne ya zo ake kulle yarjejeniya da shi ba bayan kowa yazo zo an yi rikici da Abu Jandal ya zo annabi ya ce babu damuwa babansa ya zo ya ce babu damuwa ana cikin rubuta yarjejeniya bisa ka'idan duk wanda ya zo wajenku daga cikinmu kuma yi so mana shi ne annabi ya ce to wanda ya zo kuma wajenmu daga cikinku kuma za ku mayar mana wani ya ce ba lalle ba ya ce a yi dama haka ne duk wanda ya zo wajenku kafirai ne ba suke fada ma annabi da mutanensa duk wanda ya zo wajenku kuma yar mana wato ko da ya musulunta to inda an yi sulhu akan haka ko ya musulunta mai yadda shi shine Abu Jandal yazo yana cikin ankwa mahaifinsa yana taki sai ya ganshi daman ya musulunta ya daure shi ya hana shi fita bayan ana gama yarjejeniya sai gashi ya zo sai ya ce to wannan yarjejeniya ta fara aiki akan wannan annabi ya ce a ai ba a gama ba ba ai abin nan ba irin za a yi masa ya ce shi sai dai ta fara aiki akan wannan tun da ɗansa ne amma yadda shi annabi ya ce to shi ku ya haƙuri amma yadda shi wasu suka ce ina to annabi ya ba da umarni ba a jayayya shi kuma ya ce yanzu za ku mayar da ni wajen kafirai bayan na musulunta annabi ya ce ka yi haƙuri allah zai fitar maka da mafita mu riga mun yi yarjejeniya da su shi ne aka ce ma uban ga ɗanka shi yana kafiri ɗansa yana musulmi ya gudo amma an baki saboda yarjejeniyar da aka yi ina wa wufo bi lahadi ina lahada na matsula yasa nake tausaya ma yan siyasa za su zauna su yi yarjejeniya kuma bayan an ci zaɓe su yi watsi da yarjejeniya ko a duniya kun yi haka ba za ku zauna lafiya ba tunda kai ma ba don Allah ne kana matsayin ba wanda suka taya kama ba don Allah ba ne to me yasa ba za a cika alkawari ba in yaso dukan kun je gaban Allah ku yi bayani to Abu Jandal aka mayar da shi bayan an mayar da shi tunda babansa ne wala Allah ko ya daddaka ki yace to an dawo da kai din to shi ne suka fara ballewa ɗaya biyu uku suka zo wajen annabi ce mun yarjejeniya ba zan karbe ku ba kamar yadda aka faɗa cikin tarihi aka ce wanda suka zo din annabi ce su koma tun ma kafiran su zo suna neman yan uwansu da suka zo ko da ko sun musulunta ce ku koma sai wani ya ce yadda za a yi ku je ku tsaya a zakani ku ba ku can ku ba ku nan ya fi muku sauki ne suka je suka tsaya a tsakani duk wanda ya fito su rade shi duk wanda ya fito su rade shi shine karshe kafiran suka dawo wajen Allah suka ce wannan ka'ida wannan nukta wannan point din a soke ta don a samu zaman lafiya tunda yayansu ne da yan uwansu sai annabi ya ce to ya yadda a soke ne da aka soke waɗannan yan tsakanin sai suka dawo kun ga hikima kenan na'am yasa yace walau aslamu ko da sun musulunta za a mayar da su kaman aslama kaman wanda ya musulunta wa iya rasulan ko da kuwa dan aiken ne in kana zakaran idan namiji ne amma banda mace wa fudiya bil fai sai dai kuma aka yi yarjejeniya wani lokaci ana fanta bil fai da fai ne kamar yadda aka ce wa musulmi fa imma mannan ba'du wa imma fida'a al fida'in nan to sai kasance kafirai ne suka kama musulmi ana son a kubutar da su suka ce sai an biya fansa to sai a biya summa bi malil muslimina kun ga da nan ne waɗansu masu karanta muktasar suke faɗa masu maganan kidnapping babu yadda za ka yi ka kwatanta kidnapping ɗin da ake yi da wannan wannan tsakanin kafirai ne da musulmi yakin musulunci ne ka gani na kidnapping ko ba wannan ba haka bane na kidnapping zalunci ne zalunci ne wa fudiya bil fai bisa ka'ida duk musulmin da kafirai suka kama suka rike suka ce sai an fanshe shi to da dukiyan fai'u ne za a fanshe shi eh gashi abinda liman ya karanta mana wa ma fa Allahu ala rasulihi minhum fama awjabtum alayhi min khayl ما أفاء الله على رسوله من أهل wal فلله ولرسول wal yatama wal والمساكين shine فيئو دوكي فيئو dukiyan fai'u shine kamar treasury na musulmi na gwamnatin islama saboda haka wannan kudin da za a gyara firamare za a yi hanyoyi za a yi kaza za a yi kaza to a cikin kudin ne za a ɗiba a je a fanso fursunonin yaƙi musulmi da suke hannun kafirai idan babu sun mabi malin musulmi na sai da dukiyan musulmi za a iya samun masu ƙarfi a cikin musulmi wanda suke da ƙarfi a nemi taimakonsu su kawo dukiyarsu summa bi malihi sannan idan aka rasa to sai a zo kan dukiyansa sai dai mafiya yawa idan aka kama musulmi a matsayin fursunan yaƙi kafirai suka kama shi a cikin dukiyansa aka je aka fansar da shi to karshe za a biya shi saboda shi musulmi ne na karkashin islama ina fata an gani waraja bi mislil misliyi saboda haka za a dawo masa ko zai dawo da kwatankwacin abin da aka karba wa kimati gairihi da kiman wani ma idan an biya za a iya ɗauka cikin dukiyarsa a biya musamman wani wanda aka kama su tare ko da kuwa wato babu dangin iya babu na baba don idan akwai dangin iya da na baba misali mutum da mahaifinsa aka rasa kudin da za a yabu na sai cikin dukiyar da shi da mahaifinsa sai aka biya aka ja karbo su to idan ya zo kudin da aka biya karbo mahaifinsa da kudin da aka biya aka karbo shi a wajen wa zai karba wa zai biya shi eh tunda gwamnatin islama ba ta da kudi wa zai biya shi mahaifinsa da aka karbo baki aka taimake shi ba ina ba ta an gane kuma ko da misali ka samu mahaifinka yana bawa ne ka je ka sayo mahaifinka idan ka sayo mahaifinka automatically baka sani ba kawai sai da ka sayo shi sai bincike ya gwada ai mahaifinka ne dama lokacin da aka zo do an tarwatsa ku ai mahaifinka ne ka sayo to fa daga lokacin da ka san wannan automatically ya zama da babu maganan bawa kuma ai ubanka ubanka ne haka ma uwa uwa ce ina ba ta an gane to idan ka zo ka sayo mahaifinka aka gane mahaifinka ne to wajen waye za ka je kana kilemin a biya ka ko sauran yan uwanka ne ka tara suka ce su hana da maka kudi haba kai kuwa wani abu ne za ka yi wa mahaifinka a ce ka biya shi a nan duniya babu warai da gaske wani ne ya dauki mahaifiyarsa a da ya yi dawafi da ita ya zaga ya zaga ya zaga da ita sai yake tambayan babban sahabin annabi yake na zaga da ita sai da ta ce ta gaji wato bai san yawan zaga wanda yi da ita alakin kaba tana abin nan ba kafalansa ba ya ce kana ganin wajen biyayya na biya ta ya ce ina idan an kasa kuda kashi 100 baka biya daya ba nakuda kawai balle wa hamluhu wa fisaluhu na shahara حتى إذا بلغ shuddahu وبلغ balaga سنة sana wallahi mutum zai kai shekara أما amma uwarsa tana dungara gara uba in kai shekara 17 ko kana gama jami'a Ko zo kace ce to baba ina neman ce jarin ne kai da na biya maka je jami'a ko zan dalilin da ya sa wani lokaci kake fatattaka saboda kai kana ganin abin da kai ka ji da uwarsa ka ji da shi duk ka yi fama da su sannan har yanzu ba zai kyale ka ba to amma ita tana da tausayi shekara arba'in ba ma shekara arba'in ba kada yi guga kada gwada <laughs> to ga alhaji nan shekara saba'in da wani abu eh, amma hajiya za ta kira ki ta zo ta zaunar da shi kaza kaza kaza kaza saba'in da wani abu to yanzu jikoki ma ka bincika guda nawa ya jikoki ma suna da yawa amma mahaifiyansa za ta zaunar da shi amma ubaki in kai shekara sha biyar ga kaɗan yi wayo kana zoce ta duka bani waje ka sake ganin ka nan shi ya gama <laughs> zama eh, da haka akwai abin da ake dawowa da shi akwai abin da idan ka je ka yi fansa kai ma ba za ka ce a dawo maka da shi ba eh, kamar yadda malam zai ambata mana alalmaliyi walmode a bisa mawadaci Almaliyi ko almali wanda yake da wadata ya bayar gwargwadonsa walmode wanda baya da shi shi ma gwargwadon abin da zai iya lam ya kasa sadaka idan bai yi nufin sadaka ba duk wani zai zo a ce to ana kokarin za a biya ka sai ce a ni na yi taimako ne sadaka na bayar shi kenan walam yumkin al-khalas biduni kuma ba zai yiwa kubutar da su ban ba da dukiyar nan ba bi malik to dole a jiya nemo ko ta halin kaka illa mahraman sai dai idan muharrami kun ga dangi na dab da dab au zauja ko a ce mata ce ko miji ɗaya daga cikin su ya je fanso dan uwansa in arafahu idan ya sani au ataka alaihi ko wanda yake samun yanci kaman iyaye da muka ambata to fa wannan ba za ka dawo kace kuma a biya ka ba illa an ya'murahu bihi wa yaltazima sai dai idan ya masa umarni kuma ya lazimta dan uwanka ne sai ya kira ka yace to ina hannun kafirai kuma sun ce sai an biya saboda haka ka zo ka biya in na samu dama zan biya ka to ka ga wannan dole ya jika Eh, kamar yadda yanzu hannun kidnappers abinda ake kenan amma dai hukuncin wannan daban wancan daban kai dai kawai bala'i ne ya jefa mu cikin wannan yanayi Allah ya sauwake wa kuddima ala gairi kuma ana gabatar da kudin fansan da aka yi baki aka biya a bisa kowane irin baki kwarai in akwai wani baki dama ko waɗansu basu suka sai aka kama ka aka je aka fanso ka to ka yi ƙoƙari ka warware wannan kudin tunda kai ne aka famo ka gaba daya walau fi gairi ma biyadi ko da kuwa a cikin abin da ba hannunsa yake ba alal adadi in jahilu qadarahum alal adadi za a yi fansa ne da yarjejeniya bisa adadin mutane idan suka jahilci matsayinsu abinda Malam yake nufi shine in aka kama mutane ba duka ne matsayinsu da ya ba to da kafirai suka kama su su ba su zaya suka yi dogon bincike ba da musulmi suka zo za a yi yarjejeniya sai suka ce to mu muna son waɗannan da suke hannunku ku sake mana su guda nawa ne sai aka ce ai su 80 ne guda 80 ne sai suka ce to 80 kawai musu kudin goro ku biya kudi a dungule alhali a cikin 80 din nan akwai manyan mutane masu dukiya akwai talakawa akwai kaza to tunda su gane ba kada yi fallasa amma wai yanzu za ka samu ɗan uwanka ne ko wane ne da shi za a haɗa baki saboda kana da kuɗi a yi kidnafin ɗinka in haka za ka ce babu kuɗi ya ce ƙarya ne ai yana da kuɗi a waje kaza shi ne yake da abu kaza wai na kusa da kai ne fa in ban da lalacewar dangantaka da zumunci a ce ɗan uwanka ne zai wannan wani ma za a samu fa kana taimakonsa amma zai maka wannan yanzu dun girman Allah a yi wannan sallah ce duniya ta zauna lafiya hai ba zai yi ba saboda haka idan ba su gane wane da wane da wane ba ne to shi kenan kawai sai a yi a dunkule shi ne alal adadi in jahilo kadarahu wal qawlu lil asiri maganan da za a yi amfani da ita in an samu sabani kun ga matsalan fikihu kenan su fikihu duk abin da ake tsammanin zai faru sai a yi nazari a kansa sai a fitar da hukunci an ji an biya kudi an fanso wani a wajen fansa au ba a dike ko sakinsa sai aka zo aka samu sabani da wanda ya biya kudin da wanda aka fanso shi sai aka samu sabanin adadi to wanda aka fanso shi shi za a dauki maganar in ya ji tsoron Allah ya faɗa shi kenan ko bai ji tsoron Allah ba ya rage nasa walau lam yakun bi yadihi ko da ko baya hannunsa domin saboda in yana hannu eh, kun san wani lokacin yana hannu baya da yayya to ko da baya hannunsa zuwa ce ka ji tsoron Allah nawa kuka yi yarjejeniya aka biya wa kafirai aka karɓo ka ka ji tsoron Allah in ka ce ka zane to da shi za a yi hukunci mutumin da ya biya kuɗi ba da abin da ya fala za a yi hukunci ba wajaza bil asra al muqatalati kuma ya halatta bil asra al muqatalati da fursunonin yakin da ake yakansu wato a bada ayi suwafin da wani abu kamar misalin ana rike da su wanda yake suna yaki amma sai suka ce su ba za su yadda da abu kaza ba sai an sake mutanensu da suke yakan musulmi to sai ku duba menene ya fi sai ku sake su eh, wato ka duba abin da yake a duniyar nan kun ga an bar addini an kama wayo kasashen duniya da dama suna da mutanensu da suke musu aiki wata kasa za a kan mutum ɗaya sai su ce su wane suke so kawai a sako kuma haka za a yi ta jan abu sai an sako shi kuma wanin nan fa fitinan ne ne amma haka za a sake shi amma muna ma Najeriya wallahi lalacewa ne kawai da son duniya lalacewa ne tsaba wani lokacin kana jin abubuwan da suke faruwa a Najeriya sai ka ce kai ka ce ni ba ina in aka je lahira din nan wallahi za ka zaga ma ka shiga aljanna ba tare da wani mala'ika ya tare ka ba kwarai da gaske sai ka zaga ka shiga aljanna ba tare da wani mala'ika ya tare ka ba saboda tsabon shugabanni an tare su ana ta rigima da su ana ta rigima ana ta hisabi kaga kai sai ka ce waɗannan ya ake shikenan akwai irin wannan ana ta rigima wani waje kai sai ka zaga ka shiga aljanna za a wuce kawai da Allah je ka saboda babu rikicin kowa kanka amma fa inda rikici kana yin wani mala'ika sai ce ina zaka je ina za ka je amma kana da gaskiyanka ka da matsala to Allah ya sassauta mana wal khamri wal alal asani wasu malamai ma suka ce ana iya bada alade ana iya bada giya musulmi an ce su yi mu'amala da giya ne ko da alade ne su kiwon alade ne to amma sai suka zo suka ce su giya da alade suke son a basu a bisa wannan yarjejeniya to sai ku dubi katiran amanan da suke cikin ku sai ku basu su umarni su su yi tunda su ba hana su yin giyan su ba sai dai ana yin giya cikin gida kun ga ranar za ku za ku fito da tulu-tulu kenan domin a ba da waɗancan kafirai alal ahsani eh, kamar yadda wani malami ya ambata wasu malamai sun ce ba za a yi haka ba wannan kaskanci ne wala yurja ubihi ala muslimin sai dai kaman giya da alhamdulillah kuma a zuwa ce musulmi ya biya a to amma sai dai kafiran amana aka sa su suka dauki giyan su da alade suka bayar to aka zo sai dai gwamnatin islama ta biya su kuɗinsu. Tun da an samu saboda lalura sai a biya su kudinsu amma ba za a zuwa a ce kai da aka fanto ka an ba da aladu guda goma aka fanto ka to kai musulmi ka je ka samo aladu ba a'a sai a yi gara a yi kudinsu ka dauki kudin ka ba su akan a ce ka je ka nemo alade to me haɗin da alade tunda an haramta maka kwarai da gaske wa fil wa alatil harbi kaulani idan za a yi yarjejeniya da su bisa dawakai da kuma kayayyakin yaki akwai zantuka guda biyu wasu malamai sun ce waɗansu malamai sun ce a'a malaman da suka ce a'a suna ganin in kuka ba su dawakai da kayayyakin yaki za su yake ku Ya yasa inda za ka duba ka ga gwamnatin Najeriya ba ta da hankali ba ta da tunani abubuwan da ake yi akwai zaƙon ƙasa akwai rashin gaskiya da cin amana kun dauki makamai kun bayar domin a sake muku mutanenku kuma an zo an yake ku da waɗannan makamai duk na'urorin da ake kashe kudi yake sayowa duk sun tafi a banza kun cuci jama'a kawai kwarai da gaske dalilin da ya sa kawo ainihin dawakai da alatul harar kama abin da ya shafi kifiyoyi da sauransu saboda wa aitu lahum masafatun min ribatil khayli ubangiji ta ala dama ya riga ya umarni to wa idulahum wasafatun innan yasa manzo Allah ya ce mai ribatil qaili na ainihin dawakai wannan a fili kenan amma kuwa shine ce ala innal quwwata arram eh, wa idulahum wasafatun min quwwatin wa min ribatil qaili Kuwa shine arramyu min ribatil qaili wadancan dawakai saboda haka alquwa sune alatul harbi anan ina fata an gani na'am to kaulani akwai zantuka guda biyu wadan ce a bayar wadan ce kada bayar sai darasin mu na gaba eh, babu zikiri ma yutadarrabu bihi alal jihad abinda muka fada daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh